doesn't, yeah. The voice of America, direct from Washington. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya ibrahim kalmasi garba ne tare da hanifa kabir isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asibahin yau alhamis sha uku ga watan oktoba kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga hanifa da kanin labarai ministocin tsaro daga kasashen kungiyar tsaro ta neto sun tattauna hanyoyin da za su karfafa matakan tsaron saman kasar ukraine domin dakila harin makamai masu linzami daga rasha adadin waɗanda suka kamu da cutar kyandar biri a duniya yanzu ya haura dubu saba'in gwamnatin biden da 'yan majalisar dokokin amurka na matsin lamba ga saudiya ganin cewa ta girbi abin da ta shuka domin amincewa da ta yi na rage haƙomai To kanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa talakawan Najeriya na ci gaba da shiryawa don tunkarar zaɓe mai zuwa amma kuma suna shakku kan makomarsu ko me yasa? Saboda kullum al'amarin kullum ta aka garaje da yau kullum garaje da yau. Matsalolin wata ta jawo ba su maki rayuwa. Yanzu ga kamfuna nan nan arewacin Najeriya muna su mu inganta su na su abuwa da sauransu amma rashin sassa wutar take ya kawo matsala. To shin ko 'yan takara a babban zaben Najeriya mai gabatowa na iya mutunta yarjejeniyar kauce ma lafuzza masu kawo tashin hankali? akwai alamun bakaken maganganu sun fara fitowa kamar da hausa suke cewa somu-somun hauka to yau. kamar kowace ranar alhamis yau ma za a ji shirin domin iyali wanda alheri grace abdu ke gabatarwa kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya. Jama'a salamu alaikum barkanmu da asuba ga cikakkun labarin duniya. Ministocin tsaro daga kasashen kungiyar tsaro ta NATO sun tattauna hanyoyin da za su karfafa matakan tsaron saman kasar Ukraine domin dakile harin makamai masu linzami da Rasha take kaiwa a wasu keɓaɓɓun wurare a duk faɗin Ukraine. Sakatare janar na kungiyar ta NATO Jens Stoltenberg ya shaidawa manema labarai cewa tattaunawar da ake yi a brussels ta mayar da hankali ne kan ƙara ƙaimi ga ƙasar ukraine ya ce lokaci ne mai mahimmanci ga tsaronmu duba da irin girman hare-haren da rasha ke kaiwa tun bayan mamayar da ta yi a watan fabrairu sama da hare-haren makami mai linzami ɗari ne suka kashe akalla mutum 26 a faɗin ƙasar ukraine tun daga ranar litinin stoltenberg ya ce ƙawayen Nato sun aike da saƙo zuwa kiev cewa a shirye suke su goyi bayan Ukraine har sai yadda hali ya yi. Adadin waɗanda suka kamu da cutar ƙyandar biri a duniya a yanzu ya haura dubu saba'in. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta sanar a ranar Laraba yayin da ta yi gargaɗin cewa raguwar sabbin masu kamuwa da cutar ba yana nufin mutane su saki matakan kariya da suke ɗauka ba ne. Hukumar ta WHO ta ce adadin kamuwar a makon da ya gabata yana karuwa a ƙasashe da dama na yankin Amurka kuma ta jaddada cewa raguwar a duk duniya a cikin sabbin kamuwa na iya zama lokaci mafi haɗari a ɓarkewar cutar. Shugaban hukumar ta WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce sama da mutum dubu saba'in ne aka kai rahoto ga hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya a bana inda 26 suka mutu ya ce hukumar ta who na aiki tare da ƙasashe don ƙara ƙarfin hanyoyin da suke gwajin cutar da kuma sanya ido kan abubuwan da ke faruwa gwamnatin biden da 'yan majalisar dokokin amurka na nuna matsin lambar ganin cewa da daɗaɗɗiyar ƙawarta saudiya ta girbi abin da ta shuka saboda amincewa da ta yi da rage adadin man da za ta rika haƙowa. Ƙungiyar ƙasashe masu arzikin man fetur ko OPEC wadda ta hada da Saudiya ta sanar da rage yawan man da take haƙowa da ganga miliyan biyu a rana a makon da ya gabata duk da kin amincewar da Amurka ta yi. Ministan harkokin wajen Saudiya Yarima Faisal bin Farhan ya ce an yanke wannan shawarar ne bisa la'akari da tattalin arziki wasu 'yan majalisar dokokin kasar na kira da a kawo ƙarshen sayar da makamai ga kasar saudiya shugaban amurka joe biden ya nuna a jiya laraba cewa a shirye yake ya yi la'akari da wannan shawarar lokacin da majalisar dokokin amurka ta dawo daga hutu a wata mai zuwa Ana sauraron labarin duniyar ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To an jima kaɗan Hanifa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda talakawa ke ta shirin tunkarar zaben shugaban ƙasar da za a yi baɗi. yayin da suke kuma nuna shakku kan makomarsu wanda hakan ya sa masu fashin baki ke ci gaba da hasasoshi kan abin da ka iya faruwa muhammad nasir gare ka yanzu dai a iya cewa hadarin siyasa ya turnuke sararin samaniyar najeriya sai dai ruwan wudanda suka gabata a baya sun kasa wanke matsalolin rayuwa musamman haujin wadatar da 'yan ƙasa da ababen more rayuwa alal misali idan aka dibi haujin wutar lantarki fiye da shekaru ashirin yanzu da suka gabata 'yan ƙasa na kokawa a kan rashin wadatattar wutar lantarki kuma har yanzu haka batun yake. sunana muktar sani sayina al'amalin wutar lantarki sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una saboda kullum al'amarin kullum ta aka yi garajiya da yau kullum garaje da yau matsalolin da wadatar jawo ba su maki rayuwa yanzu ga kamfuna nan nan arewacin najeriya muna sun inganta suna su abubuwa da sauransu amma rashin sassan wutar lantarki ya kawo mana matsala sunana malam yusuf isa wanda an kai sanin jikan ila ita dai wutar lantarki yanzu munan najeriya ta zama muna alƙaƙai ta yaya na za a ce wutar lantarki federal government ta kasa ɗaukar ta state government ta kasa ɗaukar sannan an ce an sayar da ita ga kamfuna to ka gado abubuwa sun taɓarɓare har wayo wasu 'yan ƙasar na ganin cewa duk da yake lamuran siyasa sun kama gadan-gadan 'yan siyasa na taiwa jama'a alƙawulla yanayin kunci da wasu jama'a suka samu kansu ciki na iya mummunan tasiri wajen zaben da zai gudana a shekara ta 2023 farfesa bello bada na daga cikin masu irin wannan ra'ayin saboda abin da ya faru shekara ta 2015 jama'a sun sare kwarai da gaske cewa wannan karo dai wannan mutumi in ubangiji ya bashi shugabanci abubuwa za su yi dama a cikin ƙasa kasafin kuɗin shi ma na farko jama'a na allah allah ya sa ma kasafin kuɗi abubuwa su yi kyau to in ka lura da aka shekara bakwai yanzu zuwa shekara takwas abubuwa sai suka ƙara lalacewa fiye da yadda suke da sha'anin wuta an kashe kuɗi fiye da yadda an ka kashe a da ba abin da ya gyaru sha'anin zaman lafiya babu abin da ya yi sauki sha'anin talauci ba abin da ya sauki don haka wannan abin ya sa jikin 'yan najeriya ya yi sanyi kwarai har wayo bisa ga misali da wutar lantarki wasu jama'a na mamaki akan ganin cewa bisa albarkatun da allah baiwa najeriya ya dace a ce yanzu an samu gwamnati ɗaya da ta yi katabus wajen samar da wadatattar wutar lantarki ga jama'a. Da mutane shugabancin da an kai da an samu shugabanni waɗanda suna jin tsoron Allah suna kishin ƙasarsu Najeriya suna gudun su bar abin kunya. suna watar su bar tarihi mai kyawu da abubuwa sun yi dama. To da yake yanzu ana bisa gabar da za ta kai ga zaɓen sabbin shugabanni menene 'yan ƙasa ke gani a zaman mafita? Nuniya ishi mai hankali shiga ne. irin wanga alkawali da 'yan siyasa ka yi mun saba da ita an gane ta da sauransu. mafita dai musamman mu talakawa masu zaɓe mu tsaya mu wa kan mu karatun tanitsu mu tsaya mu don Allah shi ya san daidai amma mu sa Allah gaba mu zai samun mu zaɓi shugabanni na kwarai. wutar lantarki dai ɗaya ce kacal daga cikin ababen more rayuwa da ya kamata talakan Najeriya ya wadatu da samu sai dai fiye da shekaru ashirin na mulkin demokuraɗiyya abubuwan sun gagari talaka kuma ba wanda ya san yadda lamarin zai kasance a nan gaba muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya a gaida muhammad ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ga hanifa da kashi na biyu na labaran duniya hukumomin Najeriya sun ce akalla mutum 500 ne suka mutu yayin da wasu miliyan 1.400 suka rasa matsugunansu a ambaliyar ruwa mafi muni da kasar ta fuskanta cikin shekara goma. Jami'ai sun ce ambaliyar ruwa ta shafi kusan daukacin jihohin Najeriya inda gidaje 90,000 rabinsu ya lalace ko kuma gaba ɗaya suka ruguje. Sakataren dindindin na ma'aikatar jin kai da kula da bala'o'i na Najeriya Nasir Sani Gwarzo ya sanar da sabbin alkalma yayin wani taron manema labarai a Abuja a ranar Talata. Ya ce sama da mutum 1,500 ne suka jikkata kuma bala'in ya yi tasiri a filayen noma a duk faɗin jihohin Najeriya 36 in banda guda biyar. wannan dai ita ce ambaliyar ruwa mafi muni da aka samu a kasar ta yammacin afirka tun shekara ta 2012 hukumomin kasar sun ce an samu ruwan sama mai karfi da kuma kwararar ruwa daga madatsar ruwa a kamar ne shi ke da alhakin hakan sannan sun yi alkawarin taimakawa al'ummomin da lamarin ya shafa Gwamnatin Taliban a Afghanistan a ranar Laraba ta soki sabbin takunkuman da Amurka ta kakaba wa wasu shugabanninta a matsayin wani cikas ga ci gaban alakar kasashen biyu. Martanin ya zo ne kwana guda bayan da Amurka ta sanar da wata sabuwar manufar hana biza a matsayin ladabtarwa ga shugabannin Taliban na yanzu ko na baya da kuma wasu da suka yi imanin cewa suna da alhakin. ko kuma suna da hannu a tauye hakkin mata da 'yan matan afghanistan ta hanyar aiwatar da wasu tsauraran manufofi sanarwar ta nuna shakku kan lokacin da amurka za ta yanke shawarar tana mai cewa an sanar da hakan ne bayan tattaunawa a makon da ya gabata a doha da ya hada da manyan jami'an kasashen biyu inda aka tattauna kusan dukkanin muhimman batutuwa sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken yayin da yake bayyana takunkuman a ranar talata ya ce dangin waɗannan mutane ka iya fuskantar makamantan waɗannan takunkumin To a gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya inda aka fara hasasoshi kan makomar yarjejeniyar kauce ma kuzza masu tayar da husuma yayin yakin neman zaɓe da ya fara kankama a ƙasar Muhammad Ibrahim Kwari gare ka. a talatar nan ce jam'iyyar hamayya ta pdp ta kaddamar da kamfe ɗinta na shugaban ƙasa a jihar akwa ibom yayin da ita kuma apc mai mulkin ƙasar ta kaddamar da reshen mata na kwamitin da zai tallata ɗan takararta na shugaban ƙasa a birnin tarayya abuja a wani bangare na tinkarar hakokin zaben ga gadan Dokokin zaɓe dai sun haramta ƙazaman kalamai domin neman ƙuri'a kuma tuni 'yan takarar shugaban ƙasa na dukkanin jam'iyyu suka rattaba hannu akan wata yarjejeniyar tsaftace kalamai yayin kamfe wadda kwamitin dattawan ƙasa kan lamuran zaɓe ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban ƙasa janar abdulsalami abubakar ya tsara yanzu haka dai masu kula da harkokin siyasa a najeriya sun fara tsokaci kan kamun ludayin kalaman 'yan takarar da jam'iyyunsu za mu ce wancan tanare-tanare da aka yi hata ita kundin zaɓe dokar zaɓe da ta haramta irin wayannan kalamai na ɓatanci da cin zarafi wanda su iya haddasa husuma to za mu iya cewa abu an fara shi da taku mai kyau kuma su su abdulsalam abubakar da suka zo suka yi wannan kwamiti nasu wato na peace accord wanda yake sa 'yan takara su saka hannu wajen wata yarjejeniya duk da dai ba doka ba ce amma yarjejeniya ce ta mutuntaka cewa ba zan yi abin da zai tada hargitsi ba zan bi ka'idar doka da oda haka ma magoya bayana zan kokari su bi to fara yin sama a wannan mataki yana da matukan mahimmanci domin shi zai ba da shimfiɗar yadda al'amuran wato kamfen ɗin idan an shiga an nutsa sosai za su kasance. comrade abdulrazak alkali kenan shugaban kungiyar ocean mai rajin raya tsarin demokradiyya a najeriya sai dai farfesa kamil sani fage malami a tsangayar kimiyyar siyasa jami'ar bayar kano na cewa daga yadda abin da ya faru wajen kaddamar da takarar da pdp ta yi a akwa ibom a oyo akwa ibom da kuma yan apc suka yi nasu wajen kaddamar da eh, kwamitin mata a eh, gidan gwamnati abuja daga maganganun za ka ga cewa da wuya wa'annan dokokin za su yi tasiri misali abin da ita pdp ta fara faɗa da maganganu duk da tana nuna cewa za ta zo ta kawo tsari daban duk abin kurakuran da jam'iyyar apc ta yi za ta amma akwai alamun baƙaƙen maganganu sun fara fitowa kamar da hausa suke cewa somu somun hauka tofar da yawo haka su ma inda ɗan takarar apc ya tashi yana cewa jam'iyyar pdp a jam'iyya ce ta gara ko zago ma'ana gara da zago masu cinye abubuwa kaga yana magana ne in ka ba shi fassara a siyasance magana ce ta masu cin hanci da rashawa masu almubazzaranci da kuɗin gwamnati to daga irin wa'annan ƙananan abu za ka ga suna girma in ba sa aka ci ba su kai su fito ga wannan abun da aka hada ake so a hana shi a wajen yakin neman zaɓe. kimanin watanni hudu dai za a kwashe ana gudanar da hada-hadar kamfen din neman ƙuri'a kana daga bisani hukumar zaɓe ta gudanar da zaben shugaban ƙasa a watan fabrairun baɗi idan allah ya kai mu mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria A gaida Mahmud, a shirinmu na hantsi za a ji wannan. yawan ka cikin kasashen mu na da yawo Nijar tana cikin kasashen da waɗanda daga darajanta wannan dokokin na ECOWAS kingin kasashen suna da matsala da darajanta wannan dokokin yau in ka ɗauka a nan ƙasar ta Nijar in ma kana da takardunka na da yawo kuma mutum ya maci mutunci to akwai hukuma wadda ya kamata ka kai karashi kuma hukuma za ta ɗauka mataki bisa gare shi amma in ka ta bisa ga waɗancan yan kasashen abu ba ɗai na ba ta iske mutum ma da takardar shi ta da yawo kuma an yi mai abin da bai kamata a mai ba saboda ba dan kasa bane To sai a bi mu a shirin mu na hantsi don jin cikakken bayani. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan shafukanmu na intanet a hausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Menene duniya menene dadihin duniya menene duniya menene dadihin Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A ci gaba da nazarin hanyoyin shawo kan matsalar kare hakkokin ƙananan yara da kuma rage nawaitawar da ake masu a gidaje da dama. Yau ma muna tare da Bashar Mamman shugaban gamayyar ƙungiyoyin fararen hula. da ɗan jarida kuma babban edita Ibrahim Musa da ke nazarin hanyar shawo kan abin da hukumomi ke ɗauka a matsayin bautar da ƙananan yara da ake a ƙasashen nahiyar Afirka da dama. A yau, baƙin sun bayyana illolin da ke tattare da wannan ɗabi'a ga jagoran tattaunawa wakilin Musu Mummuna Barma da ci gaban tattaunawar. In aka lura sai a ce wannan amfani da yaran yana kawo illa sosai na wajen ba su damar zuwa karatu na ba su damar su yi rayuwa ingantatta ta yarinta saboda kaga kamar in ka ɗauki wajen hanyar hawa yaron da ake tadawa karhe ɗaya na dare karhe biyu na dare a kai shi mahauta yana gani da idan shi yadda ake mayanka eh, eh, mm. yana ganin yadda ake yanke dabbobi yana ganin jini jage-jage kowane sahiya yaran nan yana iya tashi da rashin tasai saboda yana gani a kowane lokaci yadda ake hidda rai kuma lokacin da ake kai shi lokaci ne mai tsanani saboda akwai sanyi wurin da ake aikin tsananin sanyi ke da kai saboda kasan sai da shambar flood abin harkar eh, nama na'urar sanyi eh, mm. sannan gashi shi kan kanshi aikin tsakan latiza ne yake shi ana ihu ana wane ne da sauransu ba yanayi ba ne wanda ya cancanci yaro to shi ne ake jawo hankalin mutane masu amfani da yarawashin wannan ba wanda ya hana su su koya ma yaran su aiki amma su kiyaye da kare iyansu. daga wannan eh, eh, gurɓataccen rayuwa ko ku abin da zai hana su su yi karatu saboda yanzu in ka ɗoki kama mahauci yanzu in yabba ɗan shi dama ya yi karatu ya zama babban masanin likitan dabbobi ai karuwa ce gare shi saboda sai ya dawo ya taimaka ma baban nashi ya wuce inda shi baban nashi ya kai wajen sanin wannan aikin kenan in ya ce tun da wannan lokacin zai hana shi wannan inci ko ko alhurmar da Allah ya bashi na je karatu shi ma mai zirhi ya zama mai matsayi kenan ya cuta ma yaron kuma ya cuta ma kanshi saboda yaron in ya ce abin da baban shi ne kadai ya yi zai zama kenan ba a samu ci gaba ba cikin iyalin a lokacin in ya ba shi dama ya je ya yi wannan karatun yaran zai dawowa ya taimake shi kuma ya taimaki al'ummar su gaba ɗaya tana yiwuwa ma cikin aikin nasu akwai gyaran huska da yawa wanda zai kawo kawowa aikin ya samu inganci wanda ya yi na daɗin mm. to kashi eh, tsokacin da nasu in ɗan kawo bisa kan wannan cewar akwai ƙididdiga a halin yanzu bisa kan aikin yara eh akwai ta akwai ta bisa kan al'amuran eh, gona al'amuran gandai kuma akwai ta bisa kan al'amuran bakin haure wanda ake cewa migration eh, shi ma an yi a eh, mm. an yi takaddama sosai akwai an yi bincike da kyau wanda suka ba da damar ganewa cewa ana amfani da yara sosai ta wannan fannin saboda ai kaga yawanci yanzu buwe-buwen da ake gani nan ya mai na farko dai da yawancinsu ba 'yan ya mai ba. in ma 'yan Nijar ne ba 'yan cikin garin mai. Yara ne da ake zuwa da su daga ƙauyuka. Daga wani ƙauyuka. In kuma ba 'yan Nijar ba ne to daga wata ƙasa suke. Daga wannan ƙasar inda suka taho. Ita dillaliye wadda take amsu yaran. Ita kuɗi ne take zuba ma uwayen wanda su in suka zo na suka yi aikin ita suke zuba ma sai an biya ta kuma sai ta ci riba to shi ne ake cima threat de person kenan kamar safara ce safara ce eh safara ce mutum ya zo ya sa wani aiki dan ya yi amfani da aikin shi ya ci gajiya balantana eh, ga yara to balantana ga yara da a wancan lokacin kamar yadda ka sani mutane suna yin shi ta wajen Saudi Arabia ana yin shi ta wajen Sudan da wani wani ne su ne kake gani wa'annan hajoyin na da wanda sai su zo nan sai su tahi da kananan mata guda goma guda ashirin su tahi da su can su yi safararsu in kuka je dama da kun je ƙasar duk sai amshe muku fasfot ɗinku sai ku je a sa ku cikin gidaje ku yi ta aiki tukuru daga da kuka shiga ba ku sake hituwa sai da maza a koma gida hmm. <laughs> to ka gani kenan abu ne wanda ya kasance akwai shi kuma har yanzu Eh, ba a samu aka ciwo kanshi ba saboda al'amari ne yake gamuwa da abu biyu in ina son in dawo bisa tambayar taka. Mm, a gurguje ba? Eh, eh, abu, na harin tsananin talauci. Akwai talauci wanda mutane suke kuka da shi sosai saboda kasan kasanmu ya kasance hiyar da kashi 83 duka manoma da makiyaya ne. don ita kuma noma wata tara ne cikin wata goma sha biyu na shekara ake yi kenan eh, wa'annan eh, wata wata uku ne eh. cikin wata goma sha biyu kenan wannan wata tara zamna ne ake ba a komi kenan wannan yana kawo talauci na katai wanda yake sa mutane duk ma abin da yake iya kawo masu wani abu suna iya shiga su yi shi don su samu na biyu akwai tsananin jahilci saboda mutane har yanzu ba a gane ba da wai ba yara dama su je su yi karatu mai sirri yana iya kawo taimako ga iyali kuma ga al'umma baki ɗaya don ta samu ta bunƙasa mm. yadda ya kamata sannan fitatar na uku in an diba akwai cewa su wa'anda suke abin har yanzu ba su shi ga ba saboda kamar ƙwararren matakin wanda ake ɗuka eh voila mm. matakin da ake ɗuka har yanzu suna suna samu su kewaye su su bi ta wata ta hanya su yi aikin eh, eh, ba tare da an sani akwai wasu ƙarin dalilai malam ibrahim waɗanda kake ganin su ne masababin wannan al'amari na bautar da yara to bayan abin da bashar ya gai ai wani dalili shine mutuwar zuciya mutane ne za ka gani zuciyarsu ta mutu mutum ya san lahiyar shi nau yana iya tashi shi aiki ya nemo amma a'a bai nemawa ya dogara da ya ta yi maula to wanda ya dogara ga ya yi maula alhali lahiyar shi shi ayi aiki mi zai baka mamaki dan ya tura dan shi ya je nemo mishi kuɗi in muka ce mu dawo bisa abin da ya faru a shekarar dubu biyu da goma sha biyu bisa cikin yankin hamada na agadis inda matan kanci suka mutu tare da yara da muka je yin reportage cikin garin muka fara tambaya wai menene ma ya kawo hawan ga abin Ya'u wasu cewa suka yi abin da ya sama matan ke ta haya ba wani abu ba ne wai saboda wata wura ta tahi alheri ta ce ta samo dukiya ta aiko gida an mata rufin kwano malamakin a rufin laka to wannan rufin kwano da an haga ta yi shi ne ya jawo da wasu sauran mata ya kwadaitar da su ya kwadaitar ku tashi ru da ɗiya da komi ka tai da muka ba masu da tambayoyi kai kana zaman mi matarka za ta tashi ta tai har da ka neman kuɗi kai kana nan zama ne kawai sai ka ji mutum ya yi ce maka a'a ita ta ce tana iyawa ta tambaye shi izini shi kuma ya bata babu wani dalili da mai kwari babu wani dalili mai kwari ba irin wanga tunani in ma ka kawo shi ka ce mishi ko addinance ai namiji tura armi shi ne ka ɗauka alkawalin ya ɗauki nauyin shi kula da iyalin shi kenan in ne ma za a haya kai ne namiji ke kamata ka je ka nemo ka kama matar ka kuma ka kama da wasu abubuwa na amma a'a mutum zuciya ta sa mutane sun yi son su kowane lokaci suna zamani idan aka ƙara aikin gona da ba shi ma shi ke ba Nijar cikin ya daɗe wata hudu in kaka ta yi kyau zai wata hudu in ba zai kyau ba wata uku ne ma ko ya kare. malamakin a shi a'a a samu sana'ar da za a yi kuma in neman kuɗin nema washe kai babba magidanci kai ne ya kamata a ce ka sai tunda diyar da aka yi hausa ke cewa dubara yaro ta haifa babba abinda babba ya cinkayo daga zaman yaro ko wani abu ya hau baya cinkayo shi Haka ne, abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba inda za mu nemi gano tushen wannan matsala ta bautar da ƙananan yara. Yanzu a madadin bakin namu Bashar Mamman shugaban gamayyar kungiyoyin fararen hula da ɗan jarida kuma babban edita Ibrahim Musa. Sai jagoran tattaunawa Sulaiman Barma da kuma Jimbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadinsu duka. Alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa kada ku manta. za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muka tabo a shirin domin iyali a shafinmu na intanet hausa.com da alheri. jama'a ke da. To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice. A takaice ministocin tsaro daga kasashen kungiyar tsaro ta nato sun tattauna hanyoyin da za su karfafa matakan tsaron saman kasar ukraine domin daƙile harin makamai masu linzami da rasha take kaiwa a wasu keɓaɓɓun wurare a duk faɗin ukraine sakatare janar na kungiyar ta nato Jens stoltenberg ya shaida manema labarai cewa tattaunawar da ake yi a brussels ta mayar da hankali ne kan ƙara ƙaimi ga ƙasar ukraine ya ce lokaci ne mai mahimmanci ga tsaronmu duba da irin girman hare-hare da rashi ke kaiwa tun bayan mamayar da ta yi a watan fabrairu adadin waɗanda suka kamu da cutar kyandar biri a duniya yanzu ya haura dubu saba'in hukumar lafiya ta duniya who ta sanar a ranar laraba yayin da ta yi gargaɗin cewa raguwar sabbin masu kamuwa da cutar ba yana nufin mutane su saki matakan kariya da suke ɗauka ba ne Hukumar ta WHO ta ce adadin kamuwar a makon da ya gabata yana karuwa a kasashe da dama na yankin Amurka ta kuma jaddada cewa raguwar a duk duniya a cikin sabbin kamuwa na iya zama lokaci mafi haɗari a barkewar cutar. daga ƙarshe gwamnatin biden da 'yan majalisar dokokin amurka na nuna matsin lamba ganin cewa da daddiyar ƙawarta saudiya ta girbi abin da ta shuka saboda amincewa da ta yi da rage adadin man da za ta rika haƙowa To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe takwas agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin kafin mu yi sallama da ku ina miƙa ta'aziyya ga al'ummar masihiyawa a Najeriya. da ikkilisiyar ekwa saboda rasuwar babban mai hidimar ubangiji rabar muhammadu dan amarya wanda za a yi jana'izarsa gobe juma'a bayan sujjadar riso a majami'ar ekwa ta garin bayara jihar bauchi najeriya allah ya rahamshe shi amin yanzu a madadin hanifa kabir isa wadda ta taya ni gabatar da shirin da jumba hamza wanda ya hada sai kuma injiniyan mu na yanzu karl stalin ni ibrahim kalamasi garba ke muku fatan alheri wassalam